Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم Radio Hausa VOH karkashin Hausa TV daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirye-shiryensa na dare kuma tayar ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar dai muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na afirka yau sai kuma shirin nan na kisoshin rayuwa daga nan sai shirin fatawai musulunci shirinmu na ƙarshe shine duniyar mu a yau da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau laraba goma sha ɗaya ga watan nuwamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da 25 ga watan rabiu awal na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 11 ga watan nuwamban shekara ta 1975 kasar angola ta samu yancin kanta daga hannun turan portugal 'yan mulkin mallaka kafin haka dai kasar angola bangare ne na dolar congo babba amma cikin karni na goma sha shida turawan portugal suka mame kasar ta angola a shekara ta 1483 sannan bayan yakin duniya na biyu mutanen kasar angola suka fara tawaye da bore ga turawan kamar sauran kasashe na yankin wanda ala tilas suka baiwa kasar yancin kanta a shekara ta 1975 kasar angola tana da fadin kasa kilomita murabba'i 124,700 sannan tana makwabtaka da kasashen jamhuriyar demokuraɗiyyar congo namibia da kuma zambia masu ware kofin san cewa shekaru 38 da suka gabata a rana irin ta yau shahid ahmad kasir wani musulmi a kasar labanan ya kai harin kunar bakin wake a kan sansanin sojin isra'ila mafi girma a kudancin kasar inda kai sojin yahudawan isra'ila 89 da kuma raunata wasu 86 kafin haka dai sojojin yahudawan sun mamaye kasar labanan har zuwa babban birnin beirut a shekara ta 1982 a lokacin mamayar sun kashe dubban mutane waɗanda suka hada da falasinawa akalla dubu uku a sansanoninsu da ke sabra da shitila amma bayan harin kunar bakin waken da aka kai wa sojin amurka a beirut da kuma wanda aka kai wa sojin yahudawa a birnin sur na kudancin kasar labanan hakan ya yi tasiri wajen ficewarsu daga kasar ta labanan zuwa kan iyakar kasar. daga ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru goma sha shida sa gabata rana irin ta yau wata goma sha ɗaya ga watan nuwamban shekara ta dubu biyu da hudu yasir arafat shugaban kungiyar kwata yancin kai ta palestinawa wato plo ya rasu an haife shi a shekara ta 1929 ya kammala karatun jami'a a matsayin injiniyan gine-gine a jami'ar alkahira ta kasar masar a shekara ta 1951 ya dawo palestino wadda aka mamaye a shekara ta 1965 ya kuma kafa kungiyar fata domin gwagwarmaya da isra'ila sai kuma shekara ta 1965 ya zama shugaban kungiyar plo a shekara ta 1970 mayakansa suka shiga yaki da isra'ila karon farko a shekara ta 1982 bayan mamayar da sojin isra'ila suka yi wa kasar labanan ya mayar da sansanin sojojinsa zuwa kasar tunisia daga kasar ta labanan a shekara ta 1988 ya amince da samuwar isra'ila sai kuma aka kulla yarjejeniyar oslo da shi a shekara ta 1993 malam yasir arafat ya koma ramallah bayan sulhu amma gwamnatin isra'ila ta hana shi fita daga gidansa tun a cikin shekara ta 2000 da karshe dai a shekara ta 2002 rashin lafiya ta kama shi inda aka kai shi birnin paris na ƙasar faransa inda kuma ya rasu yana da shekaru 75 a duniya. jama'a masu saurari assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio hausa boh da ke karkashin hausa tv a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa karfe bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe biyar da minti uku zuwa karfe shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kHz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 a wagon Najeriya, Nijar, kamar Chadi, Burkina Faso da kuma Togo. wato karfe 12 da minti 23 zuwa karfe 12 da minti 50 a agogon gmt da ghana akan mita 16 kilohertz 17595 shirye-shiryen mu na dare kuwa suna zuwa ne daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon nigeria niger kamar da chadi da kuma burkina faso da togo karfe 6 da minti 23 zuwa karfe 7 da minti 20 kenan agogon gmt da ghana akan mita 41 kilohertz 7225 a jamhuriyar Nijar kuwa ana iya sauraron shirye-shiryen ta waɗannan tashoshi na FM kamar haka a birnin mai radio tambara megahertz 107 sai kuma a birnin da magaram zindar ta gidan radio gaskiya FM megahertz 89.5 madalla abdullahi sali usman katsina kenan da kai da shirin nan na kokun sun yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su tare da mustapha adam labarun duniya da farko ga kanunsu shugaban kasar siriya ya ce amurka tana kawo wa 'yan gudun hijiran kasar cikas wajen komawa gida mutane da dama sun jikata sanadiyar wata na nakiya da ta fashe a makabatar waɗanda ba musulmi ba a ƙasar saudiya allah ya yi wa tsohon gwamnan jihar kaduna alhaji balarbe musa rasuwa to yanzu ga cikakkun labarun shugaban ƙasar syria bashar al-assad ya ce amurka tana kawo 'yan gudun hijirar ƙasar cikas wajen komawa gida shugaban ƙasar ta syria ya bayyana haka ne dai a wani jawabi da yi a taron da ake yi ta hanyar bidiyo daga nesa dangane da 'yan gudun hijira inda ya ci gaba da cewa da akwai wasu kasashe na yammacin turai da suke amfani da batun 'yan gudun hijirar syria saboda wasu manufofi na siyasa shugaban kasar ta siriya bashar asad ya kuma ce waɗannan ƙasashen suna hana 'yan gudun hijira komawa gida ta hanyar yi musu daɗin baki da shafa musu zuma a baki shugaban na ƙasar siriya ya ce sai dai duk da haka muna aiki dare da rana domin ganin cewa 'yan gudun hijira sun koma gida shi kuwa mataimakin ministan harkokin wajen iran ali asgar haji ya bayyana cewa yakin da aka kallafa wa ƙasar syria shine wanda ya haifar da matsalar 'yan gudun hijira wani jami'in diplomasiyar ƙasar rasha ko alexander labranitiv ya bayyana cewa da akwai ƙoƙarin da wasu ƙasashe suke yi domin takura wa ƙasar syria da hana ta sakat shugaban yankin tigray na ƙasar habasha ya zargi gwamnatin ƙasar eritrea da taimakawa addis ababa a yakin da take yi da su shugaban na yankin tigray liberation gabar michel ya yi zargin cewa gwamnatin ƙasar eritrea tana taimakawa sojojin ƙasar habasha da suke yi musu kisan kiyashi kamar yadda ya bayyana ƙungiyar 'yanto da al'ummar tigray wacce ake kira da tplf a takaice ta ce sojojin ƙasar eritrea sun kutsa cikin yankin nasu a ranar tara ga watan nan na nuwamba bugu da ƙari shugaban yankin na tigray ya ce dama mun tsammaci cewa shugaban ƙasar eritrea isais afwarki zai haɗa hannu da firaministan ƙasar habasha abiy ahmad kuma tuni sun fara ɗaukar matakan soja. kasar habasha dai ta bude kai farmakin soja a kan yankin na tigray domin sake shimfiɗa ikonta a cikinsa bayan da 'yan aware suka kai munanan hare-hare da neman ɓallewa mutane da dama sun jikata sanadiyar wata nakiya da ta tashi a makabartar waɗanda ba musulmi ba a ƙasar saudiya a yau laraba ne dai wani abu mai fashewa da aka dasa a makabartar da ba ta musulmi ba a birnin jidda na saudiya ya fashe inda ya yi wa wasu mutane da dama rauni kakakin fadar gwamnatin makka mai alfarma sultan al ya shaida wa manema labaru cewa jami'an tsaro sun fara gudanar da bincike akan harin da aka kai a yayin da karamin jakadan ƙasar faransa ya halarci makabartar sultana abdulsari ya kara da cewa wani ma'aikacin karamin ofishin jakadancin girka da kuma wani jami'in tsaron saudiya sun jikata a can birnin paris kuwa ma'aikatar harkokin wajen faransa ce ta sanar da cewa na ta tashi ne a lokacin da ake gudanar da kware-kwarar biki na tunawa da yarjejeniyar tsagaita wutar yakin duniya na farko a ranar 11 ga watan nuwamba na shekara ta 1918 To kuna tare da radio biyoci Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran. Ministan harkokin wajen Iran ya gana da babban hafsan hafsoshin sojan kasar Pakistan. Ministan harkokin wajen na Iran Muhammad jawaz Zarif wanda yake ziyarar aiki a Pakistan ya gara da babban hafsan sojojin kasar ta pakistan wato kamar javid bajwa muhammad jawaz zarif ya isa kasar pakistan ne dai a jiya talata inda zai ci gaba da ziyara a kasar har tsawon kwanaki biyu yayin wannan ziyarar muhammad jawaz zarif zai kuma gana da manyan jami'an gwamnatin kasar babban hafsan hafsoshin sojan iraki ya isa kasar saudiya domin fara ziyara babban hafsan hafsoshin kasar ta iraki laftanar kanar Abdul abdulamir yarallah ya isa birnin Riyad a ƙarƙashin ganawar da ake yi a tsakanin jami'an gwamnatocin ƙasashen biyu kwanaki biyu da suka gabata ne dai wata tawaga ƙasar ta saudiya ta kai ziyara ƙasar iraki domin tattauna hanyoyin bunƙasa alaƙar soja tsakaninsu. su a ranar litinin da ta gabata ma dai an yi wata ganawa ta hanyar bidiyo daga nesa a tsakanin tawagar kasashen biyu wacce ta hada da yarima mai jiran gado na saudiya muhammad bin salman da kuma firaministan kasar iraki mustapha alkazami tashar talbijin ɗin iraki ta ba da labarin cewa kasashen biyu suna da shirin kaddamar da atisayin soja na haɗin gwiwa nan da wani lokaci kaɗan. a najeriya an sanar da rasuwar tsohon gwamnan jihar kaduna alhaji balarabe musa a yau laraba ne dai aka sanar da mutuwar tsohon gwamnan na jihar kaduna bayan jiyar da ya daɗe yana yi daga cutar da yake fama da ita sanata shehu sani ya sanar da rasuwar tsohon gwamnan na jihar kaduna a shafinsa na twitter yana mayin addu'ar allah ya masa gafara da shigar da shi cikin aljannar firdausi shi dai margayin balarban musa ya rasu ne haɗin shekaru 84 an kuwa zaɓe shi ne dai a matsayin gwamna na jihar kaduna a shekara ta 1979 a ƙarƙashin jam'iyyar prp ta margayi mala aminu kano shugaban ƙasar najeriya muhammad buhari ya fitar da wani saƙo na ta'aziyya ɗazu dangane da rasuwar tsohon gwamna na jihar kaduna ta bakin malam garba shehu mai bashi shawara akan harkokin watsa labaru da a ciki bayyana shi da cewa mutum ne wanda yake magana da yawon waɗanda ba su da murya to ƙarshen labarin duniyar kenan. madala masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye mu inda za mu fara da shirin na afirka a yau afirka a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum Barkan ku da yau sannan ku kuma da sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da kan waiwaye kan wani batu da ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka. To a yau shirin namu zai haska fitilar sani kan wani taron shugabannin jami'o'in Nijar da aka gudanar. Kan taron shugabannin jami'o'in Nijar karo na tar da aka gudanar wanda aka yi wa taken kalubalen makamashi a yankin kasashen ECOWAS. Taron da ya samu halartar kasashe makwabtan Nijar ciki har da tarayyar Najeriya. Hassan barka ne muku sallama a cikin shirin na yau da fatan kuma za ku kasance a tare da mu. To madalla a ranar litinin da ta gabata ne aka gudanar da taro karo na tara na shugabannin jami'o'in Nijar taron wanda a bana aka yi wa taken kalubalen makamashi a yankin ecowas ina mafita ya samu halartar wasu shugabannin jami'o'in arewacin tarayyar najeriya yayin taron na kwanaki biyu an tattauna kan yadda za a amfani da makamashi domin samar da ci gaba musamman a harkar noma da samar da wutar lantarki sai kuma yadda za a kare muhalli da jama'a game da illolin da ke tattare da ma'adanan da ake hakowa na ƙarƙashin ƙasa irin su ƙarfen uranium farfesa ado muhammad na jami'ar tawa na daga cikin kusoshin shirya taron ga kuma karin bayanin da ya yi eh, mun zo agadas saboda taro da muke kowace shekara na shugabannin jami'o'in niger mu da muke rike da wannan jami'o'i duk shekara muna gamuwa mu tantamna eh, mu ga inda muka ci gaba da inda muka kasa sai mu gyara kuma cikin taron na wanda muke muna kawo gudunmuwa ga ci gaban ƙasa kuma muna diba fanni na hulɗanmu da wasu jami'o'i saboda kasan ita jami'a ba a dunewa a tsaya nan kai kaɗai sai abin da kake na haka muka gayyato a abokan aikinmu na najeriya suka zo wannan zai ba da dama Eh, mu ƙara ma juna kwarewa eh, da gogewa a kan tahiya da jami'o'i kuma mu ga hanyar da za mu bi mu bunƙasa hulɗa tsakankaninmu takin taro wannan na bana da ake yi a gadas aka buɗa yau a tanin za an sha talata shine kalubalen makamashi a cikin kasashen ƙungiyar tattalin arziki ta afirka na yamma ina mahita su ne za a tantamnawa me yasa ku ɗauki maudu'in nan ko kuma ce take wanda ya shafi makamashi mun ɗauki take wanda ya shahi makamashi saboda kasashen afirka hadda ma najeriya suna huskantar matsalar makamashi yadda ya kake tsammani baka ga ana ta yanke wuta ba ko ina to sai an diba an gani yaya za a yi za mu mallaki makamashi yanda ba za a yanke mamu yanke wuta ya zanto shine abu na yau da gobe in ba mu mallaki makamashi ba ba mu iya ci gaba cikin harakar noma ba mu iya ci gaba cikin harakar kiwo ba mu iya ci gaba cikin harakar eh, masana'antu iri-iri makamashin nan shine ke sa a bunƙasa tattalin arziki a ta da shi kaga ana iya samun shi ta hanyar rana ana iya samun shi eh, ta hanyar iska ana iya samun shi ta hanyar ruwa ana iya samun shi da man fetro man fetro tsada ke gare mu kuma kasashen mu gasu da rana balle ma nan bakin sahara kama gata nan kamar banza amma ba a iba ta yi unhani da ita don kyautata rayuwar jama'a kagan sai a bunƙasa noman albasa da zahin rana ake jawo shi ba sai ka sai mai ba sai ka sai wani abu ba tawon ga misali ne na baka halin da garin arlit ke ciki bayan kawo ƙarshen harkar uranium da kuma inda aka kwana game da shirin Nijar na makamashin nukiliya na daga cikin batutuwan da aka tattauna a yayin taron kamar yadda farfesa na tatu ibrahim shugaban jami'ar agadas mai karɓar bakuncin taron ya yi ƙarin haske an yi panel guda uku da conference inaugural guda kan eh, makamashi na nuclear. an yi panel guda uku shine arlit bayan iranium kakace shi kuma eh, makamashin nuclear a niger a ina muke na uku kuma wannan iranium da ake tona a arlit eh, radiology kin shi kaka a cikin hamada da jikin mutane da na dabbobi duka a nijar an jima ana ta korafi game da irin illolin da shi wannan karfe na uranium yake haifarwa ga jama'a bayan shafe don lokaci kuma ga shi har waɗannan kamfanonin sun gama aikin su shin za a wayi irin matsalolin da waɗannan jama'a da kuma yankin ma ya fuskanta to kun san wannan problem kin wannan min na uranium ba wani problem ba karamin problem ba ne yau wannan min kin akwai wanda suka yi shekara hamsin to lokacin da aka kirkira su babu kayan aiki da yawa kuma ba a yi ba tax da yawa yau ka gani akwai kayan aiki na control da yawa kuma an yi sabon dokoki na kaka za a yi aiki a wannan gurin to fi sabilillahi abin iya da matsala da yawa mun ga jiya yan kominak da yan somayir da yan haniya duka kowa da kowa ya zo ya gaya wa mutane for example wannan kominakin kaka za a yi a in wata strategy suka yi na a kun san kuma ai akwai eh, wata commission da ana ce mata eh, in commission wanda ta sa mutane da yawa wani merkin arleto wani eh, conseil regional na nan da autorité administrative na nan da na arlitin duka sun gamu suna tantamnawa ta kaka za a yi wannan rihal an aka yi ya zama mutane ba sa ba wuya shi da yawa kamar yadda aka shi taron ya samu halartar wasu ƙwararru da masana gami da malaman jami'o'i na tarayyar najeriya musamman na arewacin kasar da zuka hada da na jihohin kaduna katsina sai kuma jihar kebbi dr bashir gide muhammad farfesa ne kan harkar kimiyya ta ababen da suka jibanci ma'adanai masu yin illa wa ɗan adam dr bashir gide muhammad farfesa ne kan harkar kimiyya ta ababen da suka jibanci ma'adanai masu yin illa wa ɗan adam da dabbobi da ma yanayi daga jami'ar umaru musa ya raduwa ta jihar katsina a najeriya da farko kuma ya yi mini bayani kan dalilin suna halartar taron ah, alhamdulillah taro taro ne kamar yadda kuka sani na haɗaka na shugabannin jami'o'i wanda kuke ce rectors kungiya tasu da vice chancellors namu na jami'o'in najeriya yadda za a haɗu a tattamna kuma ana yi ne duk shekara a tattamna kan matsaloli wanda suka shafe mu nan afirka ko yammacin afirka ko afirka gaba ɗaya kamar yadda kuka sani muna da matsaloli da yawa kuma abin da kawai zai hidda mu daga cikin wannan matsalolin shine amfani da ilimi kamar yadda yawancin masana manyan masana tun daga na islama suke gwada cewa ilma annal ilma huwal imam ilimi shine shugaba in kai amfani da ilimi dukkan matsalolinka za ka warware su saboda haka yana da kyau ko da wani lokaci a zauna a tattamna ta harkar ilimi yanda za a warware dukkan matsaloli da suka damu mutane a wannan nahiya tamu kamar yadda kuka sani in maganar ma'adanai ne da arziki kowa ya sani muna da arziki fiye da kowa a duniya amma sai a zo a tatsi arzikinmu a ta wani wuri da shi a yi amfani da shi shi ne muka tattamna in baka misali wannan taro na bana ana tattaunawa ne kan harkar energy mun yi mun zo ne mu wakilci bangaren nuclear energy mu mun zo ne mu wakilci bangaren nuclear energy makamashin nuclear to in ka duba kasashen yamma wanda suke amfani da makamashin nuclear suka ci gaba suna kere-kere suna kawo mana muna saye daga nan ne suke dauka arzikin mu su ba su da shi suke dauka arzikin mu su yi wannan nuclear energy su samu wutar lantarki su duk abin da ake son a yi to shi yasa ya kamata mu ma mu rika tattaunawa kar mu rika ja da baya mu ce ba za mu iya ba su suka iya yanda suke haka muke hannun su biyu hannun mu biyu idan su biyu idan mu biyu duk akwai mutanen mu wanda suke yin zarra su fice kamar yan Najeriya da yawa suna can US America UK da sun zama manyan likitoci sun zama manyan injiniyoyi to amma mu bai kamata muna ja da baya ba shine dalilin taron mu zo a tattauna ya za a ci gaba kamar ta irin waɗannan tarukan za a iya samun irin wannan ci gaba da kuke fata kwarai kwarai muna fatan za a iya cin gaba in muddin zamu rika tattaunawa wannan ana hiddo abubuwa masu muhimmanci to in Allah da zamu kai inda muke so a bangaren ku wanda kuke da ilimi ko kuma saniya a game da abin da ya shafi radiation ko kuma ce irin illoli na waɗanda suke shafi ma'adanai waɗanda suke gurɓata yanayi ko kuma illa ga jama'a eh. ya wannan batun yake misali a ƙasashe kamar najeriya ko nijar eh gaskiya akwai matsaloli kwarai da gaske da suka shafi fannin lafiya na dan adam misali shi radiation abu ne wanda ba za a ɓoye wannan ba dole a hito a yi magana shi cewa abu ne in ya shafe ka yana iya kai ga jikoki ma yanzu nan ina tabbatar maka in Allah da in ka koma arlit kana zama kana rayuwa a can to wani lokaci zaka ka fara farin gashi akwai matsaloli da yawa kuma wannan abu ne wanda yana taba cell halittar kwayar dan adam ya canza ta akwai abin da ake ce ma nucleic acid dna da sauransu to yana iya canza ta ka ga ka haifi ɗa ko jika da wani abu na kasu to amma abun wannan shine dole mu zo mu yi aikin amma kuma mu yi da kula mu rika kiyayewa duk inda ake aiki na harkar abin da ya shahi a nuclear energy to dole duk wani abu na bin ka'ida a bishi to masu saurare ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan ne tilas zan duga aya a shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan godiya ta musamman ga bakin da aka je su a cikin shirin nan kuma a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na shirya da kuma gabatar da shirin tun daga nan agadas nake cewa da ku mu zama lafiya. madala yanzu kuma sai shirinmu na kisoshin rayuwa wanda zan gabatar isoshin rayuwa bismillahir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka mu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku isoshi da suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da dastani rastan na atula shahid mutahari ko kuma dai cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu na jiya mun fara kissar annabi yusuf alaihissalam a yau za mu dora daga inda muka tsaya a lokacin da labari ya watsu a cikin gari har ya kai ga kunnen matan manya-manyan mutane suna ta aibata zulaiha kan yadda ta makance da son dan gidanta amma sai dai ta yanke shawaran cewa za ta nuna wa matan nan kan cewa kyawun halitta annabi yusuf alaihissalam ne ya sa ta irin wannan haukar don haka wata rana ta ga takaici matan manya-manyan mutane a gari inda ta bawa kowanne daga cikinsu 'ya'yan itace da kuma wuka sai ta fito fili ta gaya musu cewa na ji labarin cewa kuna na da neman lalata da bawata amma yanzu ku ci gaba da cin abin da aka kawo muku zan nuna muku wani abu daga nan sai ta ce wa annabi yusuf alaihissalam wuce ta gabansu. da matan nan suka daga kawo kansu suka fara kallon annabi yusuf alaihissalam sai ya ɗauke hankalinsu wasu daga cikinsu na cewa kai wannan ba mutum ba ne wasu na cewa ai wannan mala'ika ne babba don tsananin kyawun halittansa kafin su ankara su yayyanke hannayensu ba tare da sun ji zafin yankan ba da ta ga haka sai ta ce masu wannan ne kuke zargina a kansa na nemi lalata da shi yaƙi idan kuma ya ci gaba da taurin kai sai na jefa shi a cikin kurkuku to daga ƙarshe dai zulaiha ta buƙaci a jefa shi cikin kurkuku mai yiwuwa ya ladabtu ya yi biyayya gare ta da haka annabi yusuf salam ya shiga kurkuku a cikin kurkuku ya ci gaba da bautawa allah har zuwa lokacin da allah ya yi masa baiwar fassarar mafarki ana cikin wannan hali ne wasu fursunoni guda biyu wanda suke dafawa sarki abinci da kuma wanda yake hada masa abin sha ko giya suka shiga gidan yare ana nan sai wata rana suka yi mafarki ɗaya daga cikinsu ya mafarkin cewa yana ɗauke da biredi a kansa kuma tsuntsaye suna cin abincin daga kansa sai ɗayan kuma ya mafarkin cewa ya koma aikin shayar da sarki abin sha ko kuma giya a lokacin da suka yi wannan mafarkin sau da dama sai suka faɗa annabi yusuf salam mafarkin da suka yi sai dai annabi yusuf salam ya sanya musu sharaɗi na su yi imani da ubangijinsa da suka yi imani sai ya faɗa musu fassara mafarkan da suka yi inda ya cewa na farko kan cewa za a kashe shi sannan ya cewa ɗaya kuma kan cewa zai koma aikinsa wato shayar da sarki abin sha ko kuma giya daga nan sai ya ce wanda yake zaton cewa zai kubuta kan ya tunatar da sarki dangane da yusuf wanda aka rufe ba tare da ya yi wani laifi ba ba a daɗe ba sai gashi abubuwan da ya faɗa duk sun tabbata an kashe na farko sannan ɗayan kuma ya koma bakin aikinsa a gidan sarki amma shaitan ya mantar da shi dangane da bukatar annabi yusuf na a faɗa a sarki halin da yake ciki sai da annabi yusuf salam ya yi wasu ƙarin shekaru bakwai a gidan yari ana nan sai sarkin ya yi mafarki inda cikinsa a daren farko ya ga shanu bakwai ƙosassu sun fito daga kogin nilu sai ya ga wasu ramammu guda bakwai sun fito su ma daga kogin nilu amma sai ramammun suka cinye kosassu sai kuma a dare na gaba sarkin ya sake mafarkin zangarku guda bakwai koraye sannan ga wasu kuma busassu su ma guda bakwai da ya tashi sai ya buƙaci masana fassara mafarki su fassara masa mafarkinsa amma suka kasa a nan ne sai wanda ya fito daga gidan yari ya tuna da annabi yusuf salam da kuma sakonsa ya yi kuma nadamar mantuwan da ya yi daga baya sai ya buƙaci sarki ya ba shi dama ya je gidan yari ya san wani wanda ya san mafarki kuma yana da yaƙinin cewa zai fasara masa mafarkinsa kamar yadda yake da ya isa kurkuku sai ya sami annabi yusuf salam ya fasara masa mafarkin da sarki ya yi inda yake ce mashi ƙasar masara za ta sami ruwan sama isasshe na shekaru bakwai a jere sannan za su yi noma fiye da yadda suke bukata a cikin shekaru don haka za su ajiye raran abincin da suka samu na shekaru bakwai don su yi amfani da su a cikin shekaru bakwai masu tsanani sai su ci abincin da suka ajiye da ya koma ya bayyana wa sarki fassarar da annabi yusuf alaihissalam ya yi wa mafarkinsa sai sarkin ya sa aka fitar da shi daga gidan yari aka kawo shi fadarsa sai sarki ya tambaye shi abin da za su yi don kaucewa fari na shekaru bakwai masu zuwa sai annabi yusuf ya ce wa sarkin ya ba shi aikin kula da al'ummar noma na wa'annan shekaru ya san abin da zai yi da haka kuma annabi yusuf salam ya sami babban mukami a gwamnatin sarkin masar na lokacin kuma ya bashi aikin kula da noma sannan ya tattara rarar abincin da aka samu a rumbuna na musamman da ya gina sannan bayan da shekaru bakwai na fari kuma na karancin ruwan sama suka shigo sai aka fara fitar da abincin da aka ajiye daga nan ya fara raba abincin ko kuma sai da shiga mutanen kasar har ma na wajen kasar masar farin da ya yaɗu zuwa kasashe makwabta har ya kai kan'ana inda mahaifi annabi yusuf alaihissalam wato annabi yakub da 'ya'yansa suke rayuwa sannan labari ya zo masu kan cewa ana sai da abinci a kasar masar masu sauraro a nan kuma za mu da sai kuma ta fitowa idan allah kai mu Madala yanzu kuma sai shirinmu na fatayoyin musulunci tare da dr abdulkadir mubarak fatawoyin musulunci على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين جماعة مصفارو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na fatoyin musulunci To a cikin dai wannan shiri kamar yadda kuka sani mukan bibi wasu fatoyi ne na musulunci musamman ta bangaren fikihu kuma fatoyin da suka shafi rayuwar mu ta yau da gobe sai mu ga ainihin wace fatawa ce aka fito da ita a wannan bangare daga ainihin marji'o'in takalidi musamman marja'i sayyidul khamenei hafizahullah to a cikin wannan shiri akwai waɗansu tambayoyi da wasu jama'a suka yi wanda dalilin wannan tambayoyi din ne shi kuma ya ba da fatawa misali ɗaya daga cikin tambayoyin da suka bijiro shine wani bawan allah da yi tambaya game da cewa shin dangane da wani lokuta da nakan kasance a wani yanki wanda duk mafi yawa ahli sunna ne a wannan yanki din ni kuma ga gashi mai mabiyin ahal ne to shin idan na je na yi sallar jama'a da su ko sallolina na juma'a da kuma sallah ta wato guda biyar ta kowace rana sallah ta ya take ta inganta to shi sai dukamna'i da aka yi masa wannan tambaya fatuwar da ya bayar dangane da wannan sai yake cewa ai dangane da sallah idan duk mutum ya samu kansa a ko'ina cikin 'yan uwansa musulmi zancen mazhaba ba ta taso ba saboda haka yake cewa duk wani abu da zai tabbatar da wato haɗin kai na musulmi wahada ta musulmi babu wani abu da zai hana mutum ya je ya yi shi saboda haka a takaice fatawarsa shine cewa ɗan shi'a idan ya je duk inda ya je ahalin sunna sun tsaye da sallah ya bi su wannan sallah din to sallarsa ta inganta kuma ta wadatar ba sai ya koma gida ya sake sallah ba wannan ita ce fatuwar sayyidul kamila'i hafizahullah to sai shi kuma wani tambayar da yake shine dangane da wato kasamtuwarsa ya je wajen wani mitin ko wani guri da ake zama ana tattauna wasu maganganu amma ya tabbatar wa kansa wannan maganganu da ake tattauna da wannan mitin da ake yi abu ne wanda ya saba wa wato wani abu na wahada tsakanin musulmi wato ana yin maganganu a kan yadda za a yi a kawo tafrika tsakanin musulmi to sai da khamenei hafizahullah ya ce dangane da fatuwar da ya bayar duk wani irin zama duk wani irin mitin da za a yi matukar wannan zai zama tushe na rarrabuwar musulmi to ya haramta mutum ya shiga wannan zama bai inganta a same shi a wannan zaman ba saboda haka haramun ne mutum ya dinga zuwa wani mitin ko kuma wani wani zama da za a yi abubuwa a tattauna yadda za a sami rarrabuwa kai na musulmi. wannan ita ce fatuwar saidul khamenei hafizahullah to akwai ma wata kuma tambaya din da wani shi ma ya bujiro da ita dangane da alaka tsakanin namiji da mace musamman samari da 'yan mata da suke alaka ta hanyar intanet wato ta hanyar facebook ko twitter ko ainihin instagram da sauransu shi tambayarsa shine yaya matsayin irin wannan alaka din fatuwan saidul khamenei dangane da wannan sai yake cewa duk abin da zai jawo alaka tsakanin namiji da mace wadda idan aka wannan alaka din ko da ko ta hanyar intanet ce amma zai zama ya yada fasadi an yada babala sosai ce wannan irin alaka din bata inganta ba ko da ta hanyar rubutu ko kuma ta hanya ta chat ne yace matukan dai a cikinta akwai yada fasadi to irin wannan alaka ta haramta kuma ba ta inganta ba to wato kenan wannan ita ce fatuwarsa to saboda haka samari da 'yan mata waɗanda suke alaka da junansu ta hanyar intanet facebook ne instagram ne duk irin wannan alakokin da suke da su sai su lura wace irin alaka ce matukar akwai yada fasadi yada fasadi nan zai iya kasancewa watakila rubuce-rubucen da ake ana rubuta wani abu shi ya rubuta mata ita rubuta masa me zai tayar musu da sha'awa zai kawo wasu abubuwa na fasadi to kaga duk wannan abin bai inganta ba ya haramta kenan bisa wannan fatwa da shi sayyidul khamenei ya bayar kenan ya da'imal fadli ala al ya akwai wani shi kuma da yake cewa yana da alaka da wata wato mace ta hanyar intanet la'alla to facebook ko instagram da sauransu amma bai taba su taba ganin juna ba to shi saboda gudun haramci sai yake so su daura auren mutu'a ta hanyar intanet din shin hakan ya inganta to sayidul khamenei hafizahullah a cikin amsar da ya ba wannan mai wannan tambaya sai yake cewa to shi dai al'amari na ɗaura aure na mutu'a ko da ko ta hanyar intanet ne yana da sharuɗa waɗanda wannan sharuɗa ɗin dole sai an kula da su ɗaya daga cikin sharuɗa masu muhimmanci sai dulkaminai ya ce idan ita matar yarinya ce budurwa bajin ba ta taɓa aure ba to ɗaura wannan aure ɗin ta hanyar intanet ko da ta intanet ne sai da izinin mahaifinta idan babu izinin mahaifinta to wannan ɗaura aure bai inganta ba wannan kenan sannan ya ce ɗaura aure ɗin kuma ba a yin sa ta hanyar rubutu wato ta whatsapp ko a rubuce a facebook a'a ce sai dai a yi shi ta hanyar waya ta yadda za a ji sautin juna wannan kuma tare da kula da sharuɗa ɗin ɗaurin aure na shi kansa mutu'a ɗin idan aka bi sharuɗa ɗin ya inganta ta hanyar telefon amma ba a rubutu bai inganta ba sai an ji murya kenan shi ya faɗa ita ma ta faɗa ya zama da an yi ɗaurin aure ɗin ta hanyar magana to wannan duk suna daga cikin fatoyin da sayyidul khamenei hafizahullah ya bayar dangane da waɗannan abubuwa waɗanda suke abubuwa ne masu muhimmanci da suka shafi rayuwarmu ta yau da gobe to sai kuma wato kenan wata fatuwa ta ƙarshe wacce za mu rufe wannan shiri da ita shi kuma wannan tambaya yake dangane da yin amfani da intanet ta ofis wato ta wajen aiki cewa shi yana zuwa wajen aiki kuma a wajen aiki din nan yana amfani da intanet to shin yin amfani da intanet ɗin ofis zai inganta a ce mutum ya yi amfani da ita saboda biyan bukatarsa ta kansa ba aikin ofis ɗin ba to sai duka muna iya yi wula yake cewa yin amfani da dukkan wasu dukiya ta Betulmal wato abin da ya shafi wajen aiki to lalle wannan in dai mutum zai amfani da waɗan dukiya ta wannan guri bisa amfanin kansa shi kai shi kan kansa ya to bai inganta ba domin kuwa in yi haka lallai dole ne sai ya yi wato abin da ake cewa ya biya wannan abin da ya amfani da shi din sai dai sai wato a cikin fatawan da ya baya sai ya kawo kaidi sai dai idan mutum ya yi amfani da wannan ne da izinin shugaban gurin wanda a bisa shari'a da doka shi shugaban gurin yana da wannan haƙƙi ya ba da izinin a yi amfani da wannan guri ko kuma abubuwan da ke wannan guri bisa amfani na kai wato mutum mai aiki a gurin ya amfani da shi ba tare da ainihin umarni ko kuma wato kenan amincewa ta shugaban gurin ba to bai inganta ba amma idan shugaban gurin wanda a bisa shari'a da kuma bisa doka shi wannan shugaban yana da haƙƙi ya ba da wato kamar wani abu na umarnin mutum ya amfani da shi to in mutum ya amfani da shi bisa umarninsa ko kuma bisa yardar wannan shugaba to ba matsala amma in ba haka ba ya ce kwata-kwata bai inganta ba wannan ita ce fatawar iya khamenei hafizahullah to za saboda lokaci a nan za mu tsaya insha Allahu sai a shirinmu na gaba za mu zo da wasu fatoyi din a cikin wannan shirin namu na fatoyin musulunci ku zama lafiya wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau duniyarmu a yau rahmanir rahim, masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyarmu a yau shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin batutuwan da suka faru a duniya waɗanda kuma suke jan hankula kana kuma da yin sharhi kan waɗannan batutuwa to da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya to kamar yadda haka sani dai a cikin 'yan kwanakin nan ɗaya daga cikin batutuwan da suka fi jan hankula kana kuma suke jan hankula ɗin har zuwa yanzu shine batun zaben da aka gudanar a kasar amurka wanda kuma ya zuwa yanzu din nan an tabbatar da wanda ya lashe zaɓe din wanda kuma ake fatan zai kafa gwamnati a nan amurka da nan da watanni biyu masu zuwa wanda kuma zai jagoranci kasar har zuwa kamar shekaru hudu masu zuwa daga cikin batutuwan da duniya ta zuba ido su ga abin da zai faru har da irin yanayin matsayar jamhuriyar musulunci ta iran dangane da ita kanta wannan sabuwar gwamnati ta amurka bisa la'akari da yanayin da ke tsakanin kasashen biyu musamman cikin shekaru hudun da suka gabata na gwamnatin trump naka shirin namu na yau dinnan zai dubi ne kan wannan batu da kuma ganin mahangar iran din dangane da sabuwar gwamnati da kuma irin fatan da take da shi don haka sai a biyo mu don yadda shirin zai kasance masu saurare barkamu da sake saduwa kamar yadda kuka a farkon shirin kuma kamar yadda ya zuwa yanzu dai ya tabbata cewa tsohon mataimakin shugaban kasar amurka joe biden shine ya lashe zaben da aka gudanar na shugabanci a kasar amurka a makon da ya wuce bayan da ya samu adadin kuri'un da ake bukata duk da cewa har ya zuwa yanzu shi shugaba mai barin gado na amurka din donald trump bai amince da wannan zaɓe da aka gudanar ba yana batun tafiya kotu da kuma kalubalantar sakamakon zaben yana mai bayyana cewa shine ya ci zaɓe din don kuwa an yi masa makudi lamarin da da dama daga cikin bangarori daban-daban na amurka din suka yi watsi da wannan ikirari nasa sai dai kuma har zuwa yanzu yana ci gaba da tsayawa akan wannan matsaya tasa duk da ci gaba da sakonnin taya murna da shugabannin kasashen duniya daban-daban suke aikowa sabon shugaban amurkan to tun dai bayan da aka fara batun zaben amurka din musamman kuma da sanar da sakamakon wato wannan zaɓe da aka gudanar da dama haka ci gaba da zura ido dangane da medice mahangar iran dangane da wannan sabuwar gwamnati ta iran to ta amurka din da za a kafa to tun da kafin wannan lokaci da matan lokacin da ake kushe cikin shirye-shiryen zaɓe din jamhuriyar musulunci iran ne ta sha bayyana wato mahanganta dangane da shi kansa zaben amurka din da kuma ma shugabancin amurka din jagoran jin halin musulunci na kasar tehran atila said ali khamenei shugaban kasa da duk shauran manya-manyan jami'an kasar da sun bayyana wannan jagora din a cikin jawaban da yi ya bayyana cewa wato shugabanci ko kuma mutum shugaban kasa amurka ba shi ne wai ba shi da muhimmanci a gurin iran waye za a zaba mu dan shugaban kasa wane ne za a zaba waye shi za a zabe waye wannan duk ba ba shi da muhimmanci a gurin iran abin da ke da muhimmanci a gurin su shine abin da tafi siyasar wani irin siyasa ce ita wannan gwamnati za ta gudanar mu'amalanta da iran din da al'umma wannan shine abin da ke da muhimmanci a gurin jamhuriyar musulunci ta iran yanan jagoran ya ya bayyana cewa matsayar iran kan siyasar girman kai da zalunci na amurka da yana nan daram iran ba ta ke ba ta taba sauyawa akan wannan matsaya nata ba matukar da amurka ta sauya irin wannan ɗabi'a nata ba wannan kafin ma zaɓe din kenan to bayan zaɓe din da kuma sanar da ainihin sakamakon zaɓen da cewa ga wanda ya ci zaɓe din a nan ma dai jami'an iran din sun ta bayyana mahangansu da kuma ra'ayoyinsu dangane da wannan abin da ya faru ɗaya daga cikin waɗanda suka yi bayani dangane da mahangar iran din kan wannan sabon wato sakamakon zaɓe din shine dai ministan harkokin wajen ƙasar ta iran dr muhammad jawad zarif dr zarif a cikin waɗansu saƙonni da ya fitar tun bayan samun sanar da biden a matsayin wanda ya ce zaɓe ɗin ya fitar da wasu saƙonni guda biyu masu mahimmanci a shafinsa na twitter wanda ke nuni da mahangar jamhuriyar musulunci iran dangane da wannan zaɓe ɗin da kuma irin yanayin yadda iran take fatan cewa sabuwar gwamnati ɗin za ta gudanar da ayyukanta su dai waɗannan sakonni guda biyu da shi zarif ya fitar sakonni ɗaya daga cikin sakonnin ɗaya zuwa ga ainihin sabbin jagororin amurka ɗin ne biden ɗin da dai waɗanda su yi aiki tare da shi sako na biyu kuma ga su kansu al'ummomi da gwamnatoci da kasashen wannan yanki na gabas tsakiya musamman ma yankin na tekun fasha da kasashen da suke makwabtaka da iran ne ya isa da sako zuwa gare su don haka bari mu dubi da ainihin sako na farko na shi dr zarif da ya isar zuwa ga ainihin sabbin jami'ai da kuma shugabannin amurka din a cikin wannan sako sakonin shi dai ministan harkokin wajen na kasar ta iran dr muhammad jawad zarif ya shawarci zababben shugaban kasar amurka joe biden da ya watsi da bakar siyasar neman tsokana da yin karan tsaye ga dokokin na kasa da kasa na gwamnatin trump mai ci a halin yanzu a kasar. ministan harkokin wajen na iran ya yi wannan kiran ne kamar da muka bayyana a matsayin mai da martani ga nasarar da shi joe biden din ya samu a zaben shugaban kasar amurka da aka gudanar inda a cikin sakon nasa na twitter da ya fitar misa ato dr jawaz zarbe ce amurka ko kuma amurkawa sun bayyana ra'ayinsu duniya kuma ta zuba ido shin sabbin shugabannin amurka da su yi watsi da bakar siyasar neman tsokana da kare dokoki da gwamnati mai barin gado take gudanarwa sannan kuma su rungumi haɗin gwiwa da aiki tare da kuma girmama dokoki ko kuma a'a daga nan kuma sai shi ministan harkokin wajen na iran ya sake jaddada kalaman da sauran manyan jami'an iran suka sha bayyanawa tun bayan zaben na amurka cewa zaben dai ba shine yake da muhimmanci ba face dai ayyuka da mu'amalan 'yan siyasar amurka shine ke da muhimmanci to wannan dai shine sako na farko da shi ministan harkokin wajen na iran ya isar ga wato sabbin shugabannin amurka din to da iya fahimtar abubuwa guda biyu masu muhimmanci a cikin wannan sako nasa da ya isar din wanda shine cewa amurkawa da sun yi zaben su sun gama ayyukan su wato al'ummar amurka dai sun zaɓe shi sabon shugaban amurka sannan kuma to a halin yanzu duniya tana zuba ido wata wannan sabuwar gwamnati din shin da ta yi watsi ne da bakar siyasar neman tsokana da kare dokoki da gwamnatin mai ci mai ci ne yanzu kenan wanda take kokarin tafiya gwamnatin Trump take yi wanda ke duna ta ga irin yanayin cikin shekaru hudu din nan yanayin yanda gwamnatin Trump din ta kasance mai neman doka wato kusan kowane bangare na al'umma daga nahiyoyi daban-daban shugabannin kasashe daban-daban da daman suna da wato nuna rashin jin daɗin su da irin yanayin siyasar ita wannan gwamnati ta trump da haka zarif yake cewa duniya tana zuba ido a halin yanzu ta gani cin za a ci gaba da wannan siyasa din ne ko kuma sabuwar gwamnatin na amurka ta kawo wani sabon abu wanda zai iya zamanto wato ya sake dawo da ita da kuma samun karbuwa a idan mutane menene da ya kamata ta yi a nan shine kuwa wato za ta rungumi haɗin gwiwa da aiki tare da kuma girmama dokoki da kuma girmama kasashe a matsayinsu na kasashe shin za ta yi wannan abun ko kuma ba za ta yi ba to wannan shawara ce wanda shi ministan harkokin wajen na iran ya ba wa gwamnatin ta amurka to sannan kuma sai bangare na biyu na wato wannan sako nasa shine cewa sai sake fita da mahangar iran kenan anan cewa iran fa ba wannan zaɓe na amurka ba shi da wani muhimmanci wane ne shugaba ba wani ba shugaba abin da ke da muhimmanci a gurin su a gurin iran dai shine dai ayyuka da mu'amalan yan siyasar amurka din irin siyasa da kuma irin mu'amalan da dasi da kasashe da kuma al'ummomi wannan shine yake da muhimmanci to waɗannan shine sakonni guda biyu da suke cikin wannan wato sako na twitter da shi minista harkokin wajen iran din ya gabatar wanda kuma kamar ya sake jaddada abubuwan da muka faɗi ne a baya na irin abubuwan da sakonnin da jagoran jun jihalin musulunci atlas ali khamenei ya riga da ya faɗi a baya inda yake bayyana cewa wajen iran dai wanda zai lashe zaben amurka ba shine ke da muhimmanci ba don ko mahangar iran kan siyasar zalunci da babakere na amurka tana nan daram kowaye ko yake zama a matsayin shugaban amurka amma dai muhimmi shine abin da ke da muhimmanci a nan a wurin iran shine mu'amala da kuma irin yanayin ɗabi'ar da gwamnatin za ta yi da shauran kasashe da shauran al'ummomi na duniya wannan shine yake da muhimmanci shine kuma abin da suke fatan gani cewa gwamnati mai zuwa din ta canza wannan wato waccan siyasa ta Trump zuwa ga wani sabon abu. masu saurare barkamu da sake saduwa to wannan a bangaren shawara kenan da shi ministan harkokin wajen iran din ya ba wa sabuwar gwamnati ta amurka din to idan kuma kuma kamar yadda na bayyana cewa ainihin sakon sakon da ke cikin sakon nasa abubuwa guda biyu ne na biyu wato kira zuwa ga na farko dai zuwa ga su kansu jami'an amurka na biyu kuma zuwa ga kasashen yankin gabas tsakiya kasashen da suke makwabtaka da iran din da wanda suke wannan yankin da kuma kira gare su da su ma dai su san cewa a halin yanzu fa annabi ya ku da haka su dawo cikin hayacin su su yi abin da ya kamata abin da ya dace don haka zamu iya cewa a ɗaya bangare na sakon nasa da shi jawaz zarif ya fitar a cikin wani sako na twitter din ya yi kirayi kasashen yankin gabas tsakiya da su yi kokarin magance sabanin da ke tsakaninsu a tsakaninsu musamman ganin cewa a halin yanzu dai karshen gwamnatin babakere ta trump din ta riga da ta kawo karshe minista harkokin wajen na iran ya ci gaba da cewa trump da ya riga da ya tafi amma kasashen suna nan daren ɗansu inda suke don haka ya ce dogaro da 'yan kasashen waje ba zai tabbatar da tsaro da yankin ba don haka sai kuma daga nan sai ce iran tana da mika tana kira ga waɗannan kasashe da su zo tabbarin tattaunawa don magance duk wani sabani da ke a tsakaninsu a nan idan muka duba za mu ga cewa shi minista harkokin wajen na iran yana ganin cewa ne su waɗannan kasashe da suke wannan yankin waɗanda a wancan lokaci din sakamakon irin siyasa na trump din sun bi siyasan trump wurin neman haifar da fitina a wannan yanki din sun ta neman da rikici rikici da fadar sabani da ke tsakani don haka sai ka ce masu a halin yanzu wannan gwamnati Trump ta riga da ta tafi su kuma kasashen nan suna nan darama inda suke Iran tana nan Saudiya tana nan idan ne wasu kasashe tana kowace kasashe tana nan inda take don haka gwamnatin amurka wannan data da ta tafi data basu suna nan tare a matsayinsu na makwabta don haka abin da yake a gurinsu shine lalle sai kokarin su yi watsi da wancan siyasa din su dawo kan tebun tattaunawa tsakaninsu inda ke cewa dai dogaro da wasu 'yan kasashen waje ba zai iya magance musu su ba face dai abin da zai magance musu matsaloli shine cewa su da kan kansu su tsaya su yi aiki tare a tsakaninsu wannan shine abin da zai iya magance musu matsalolinsu matukar ba su yaka ba kuwa to babu inda za su je daga nan kuma sai fitar da isar da wani sako wanda irin ta sha bayyanawa shine ko cewa ga hannun mu dai a shirye muke mu zo ku zo mu tattauna mu a tsakaninmu tabbas akwai sabani na ra'ayi da shirinsu a tsakaninmu mu zo mu tattauna akan teburin tattauna a tsakaninmu mu iya magance wannan matsala din kuma abu ne wanda zamu iya da kanmu matukar ba bar waɗansu sun shigo cikin lamara din ba da haka wannan shine abin da ya kamata mu yi to a takaice dai wannan nan shi su ne sakonni guda biyu masu mahimmanci da mamin sarkokin wajen iran din ya isar ga duniya bayan zaben amurka da kuma sakamakon zaben da aka sanar wanda sako na farko shine amurkawa gwamnati sabon gwamnati mai zuwa ta yi kokari shin duniya fa tana zama mata ta gani shin za ta yi watsi da wancan siyasar trump wanda yake kowa ya kosa da ita ta kwatoto da sabon siyasanta wanda zai tabbatar siyasa na haɗin kai da aiki tare tsakani ko kuma a'a wannan ya ba su dama sannan na biyu kuma sai kasashen yanki wanda ake tare kasashen makwabta wanda suke cin yankin nan su ma dai wata dama ta samu tunda wacan siyasa din Trump da ya riga da ya tafi don haka su dawo a tsakanin su fahimci juna tsakanin su su magance matsalolin su tabbatar da tsaron yankin su wannan shine ita ce mafita a gare su baki daya ta masu saurare saboda karancin lokaci anan zamu yi bankwana da ku sai kuma da idan Allah a wani shirin na gaba kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan la kai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki yadda labaran duniya da dumi su a halin yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu tayar amin yake cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh